الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البلاء العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يتراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا جاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروطه أما بعد إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabu da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai tausayinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammaci da hadi shashi ga watan Ramadan hijiran manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina da shekara 1443 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu allah subhanahu wa ta'ala cikin yaskarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta adda islamic center tare da iyayenmu da jagororinmu da yan uwa da abokanan arziki muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan majalisar namu ya allah gashi mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunanka masu daraja ba abin da ya haɗa mu ya Allah sai ƙauna da soyayya da muke ma littafinka da kokarin fahimtar sakonnin da suke ciki da Allah ilimin mu bai da faɗi fahimtar mu takaitacciya ce amma dai muna kyautata zaton cewa ka da falalarka tana da yawa a kanmu sha Allah ka mana buɗin fahimta fahimtar da za ta taimake mu wajen fahimtar littafinka ka ƙara mana tsoronka ta ƙara mana kusanci zuwa gare ka kamar da aka saba mai girma gwamna yana harkata mana wannan majalisi mai albarka da shi da tawagarsa muna musu fatan alkhairi da addu'ar allah ya karfafe su allah ya taimake su allah ya rukuta hannayensu zuwa abin da yake so ya da shi allah kuma ya kaddara mana alkhairi gaba daya a wannan jiha da jihohinmu da kasarmu gaba daya akwai tambayoyi kamar haka Ah, mai tambaya ta farko ke cewa malam assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah ah, menene hukuncin wani jini wani kalan jini mai datti kaman datti datti wanda yake fara fitowa kafin zuwan jinin al'ada shin wannan za a hada shi cikin safin jinin al'ada ne ko daban yake wannan tambayar tana da alaƙa da abin da ya shafi jinin al'ada na mata wanda kuma kamar yadda muka sani sau da yawa eh, yakan ɗan rikita da iyayenmu mata eh, wajen sanin eh, yadda za su bambance farkonsa da ƙarshensa wani lokaci to a takaice an sa a nan ita ce idan wannan dattin wanda ya kama da jini amma ba jini sosai ba baki-baki ya fara zuwa kafin zuwan al'ada ya kasance da awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ko a yinin dai to ya kusa ya kasance kusa da jinin al'ada ma'ana shimfiɗa ce ta cewa al'ada za ta zo amma idan ya kasance ba lokacin jinin bane kawai ya bayyana to wannan bai kamata a hada shi ko a ɗauke shi ko a yi la'akari da shi a matsayin cewa jinin ne ba hakanan idan ya kasance ya zo ne bayan gama al'ada to yana da hali guda biyu hali na farko ya kasance an gama al'ada amma ba a tabbatar an yi tsarki ko ba a yi tsarki ba to wannan ya fi ya kusa ya kasance tare da jinin na farko ma'ana karshen shi ne amma idan ya kasance sai da alamar tsarki ta bayyana sannan wannan dan eh, ruwan wanda ya kama da jini-jini abin nan mai haske-haske wani lokaci mai duhu sai ya bayyana to wannan ba a kirga shi a cikin eh, jinin al'ada ba kamar yadda ya inganta daga sahabban manzon Allah sallallahu mata cewa kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri shay'an mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun yi tsarki duk wani dan ruwa-ruwa wanda yake da kalar jini-jini haka da zai san bayyana bayan kuma tsarki to ba ma kirga shi a matsayin ah, cewa al'ada wannan ita ce amsa a cikin shi wannan ya ce assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalamu rahmatullah malam allah ya kara ilimi da fahimta mai albarka allahumma amin malam mutum ne ya kasance mai aikata shirka bai daina ba har tsufa ta kama shi shekaru suka ja har ya samu dementia ciwon mantuwa kenan da rudewa ya yi rashin lafiya na tsawon lokaci bayan shekaru sai ya rasu shin ya halitta a rika nema masa gafara shirka babban laifi ne kuma asali ma babu laifin da ya kai shi girma a bayan ƙasa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya ce duk wani laifin da mutum zai yi in Allah ya so sai masa gafara amma shirka Allah baya gafarta wannan laifi in aka mutu ana yi a cikin girman shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da manzansa wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin falillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin Allah ya ce ya Muhammad wallahi mun maka wahayi da waɗanda suka zo kafin ka annaba da suka gabata ke saboda girman magana Allah ya ce wallahi ga kai da waɗanda suka gabata za ku shirka to la ya haɓaɓan na amaluk Allah zai rugurugu da aikinka ake ce ma annabi fa sallallahu shirka domin a gane girmanta wani tafunan da ne kuma da mutum zai yi wannan zai samu kanshi a cikin asararru kaga ashe lamarin shirka ya wuce duk yanda muke tunani to amma inda za a samu wani cewa gashi yana shirka ta yana maka yana shirka sawa'un shi ne mai yi ko kuma yana zuwa wajen masu yi ya yarda da su ya imani da su sai ya samu kanshi a wannan hali da aka ambata na rikicewa har ya koma ga Allah a haka za ka nema masa gafara ko ba za ka nema masa ba za ka nema masa gafara dalili saboda ba ka sani ba ko ya tuba tsakaninsa da Allah kai abin da ka sani shine na yi ga abin da ya yi amma shin a dukkan matakai na rayuwansa a koda yaushe ka san halin da yake cikin ba ka sani ba kila awa ɗaya kafin ya shiga rikice wannan ya tuba ga Allah ya rikice ba ka sani ba sau da haka abin da yake tsakanin shi da allah allah ne majibincin al'amarinsa amma in dai a zahiri ga abin da aka samu sai kuma aka samu lokaci mai tsawo ya rayu baka san halin da yake ciki ba ba za ka yanke kai tsaye ka ce wannan ai eh, ba gafara ba ka za saboda baka san eh, hakikanin al'amarinsa ba amma idan ya kasance tabbas ana da tabbas wannan kan kuda ah, ba wani makura a kai saboda shirka ce ba wani ah, jujjuya magana ko a lauya zance Allah ya samu dace ah, wannan ya ce assalamu alaikum wa wa alaikum assalam Allah mu da kai gaba ɗaya a gidan jannatul firdaus Allahumma amin da iyayenmu da malamanmu da iyalanmu gaba ɗaya ina roƙon allah ya karɓi ibadunmu da kai da kuma a ibadunmu da kai ya ƙara mana imani mu da kai amin don allah ina roƙon ma ya mana bayani ya ake zara ran mutum a ranar mutuwarsa kuma menene menene zai faru da mutum bayan an binne shi a kabari Allah ya saka malam da alkhairi to me yasa kake son jin wannan bayani ko ana so a kara tsoron Allah ne ko a kara taka tsantsan tambayar ka bawan Allah tana da fadi kuma lecture ce mai zaman kanta in za yi magana a kan ajali wanda yake jiran kowa yadda ake zara rai da abubuwan da suke da alaka da wannan shi yasa ko manzo Allah sallallahu da yazo yana ba da labarin abin da zai faru a hadisin Bukhari da Muslim hadisi ne mai tsawo na yadda ake karban eh, ran eh, ran mutum in kwanan kwanakinsa suka kare hakanan idan ka shigo bayan rasu a wata duniya ce mai zaman kanta hayatul barzakh ma'ana rayuwar kabari abubuwan da za su faru a ciki shimfidar aljanna ko shimfiɗar wuta da mutum zai samu kanshi a ciki duka waɗannan bangarori ne masu faɗin gaske amma a takaice ba mu da lokaci a minti ɗaya ko biyu zan iya cewa mutuwa wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara ma mai rai kullu shay'in halikun illa wajha kullu nafsin za'iqatul maut aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duka waɗannan ayoyin suna tabbatar da cewa rayuwar mu za ta kare kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram waɗannan lafuzza masu daraja suna tabbatar da cewa kowa a cikinmu yana da kwanaki kididdigaggu sanannu waɗanda idan suka tsare ba a tsara ma mutum kuka sakon ɗaya walan yi asirar Allah nafsan idan ja a ajiyar hawa Allah khabirun bi mata amalu Allah ya ce idan adalin rai ya ƙare ba a jinkirta mata ko da na sakon ɗaya ko ƙasa da haka ne saboda ajalin ya ƙare wannan abu ne tabbatacce babu mai musawa shi yasa ko kafiran farko ba wanda ya musa cewa akwai mutuwa ko da yana gari to amma mai suka muka sun musa abin da zai biyo baya abin da su ba sa gani ko kuma ake ba da labarin cewa zai faru azabar kabari a tayarwa shi yasa Allah ya ce za'amal ladina kafaru an ba yub'athu bai ce za'amal ladina kafaru an yamutu ba da ba wanda ya ce ba zai mutu ba yana ganin kakan shi waye waye da sun mutu abu na ɗaya kenan abu na biyu jama'a mutuwa wato wani karatu ne da idan an maka da larabci da hausa da fulatanci da yarbanci da nufanci da barbanci duk ba ka gane ba to ga wani lambai da dole sai ka gane shi ne language mutuwa shi yasa duk mutumin da mutuwa ba ta masa tasiri zai ɗaukan izina da darasi to zai wahala ka samu abin da zai mika da shi an taso da wani ɗan uwanka kana gani ya zai barka mahaifinka kakanka matarka ɗanka wani a unguwanku sarki mai mulki talaka ba ta barin kowa to ai babban karatu ne da yake nuna cewa yadda inda ake cewa ta tsallake ni ta fada kan wasu jiya da shekaran jiya wani lokaci za ta fado kaina wannan babu shakka to idan mutum ya samu wannan yakinin sai ya taimake shi wajen bin Allah wajen riko da gaskiya wajen bauta ma Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace akthiru min zikri hadimi ko hadimin lazzat ku rika yawan ambato ko ku yawan tuna wannan abin da yake jiran ku wanda yake rubu-rubu da jin daɗi da miƙe kafa da tantamawar duniya mutuwa ce duk lokacin kuma ka tuno da mutuwa duk burin da kake da shi a rayuwa sai ka ji kamar an sace maka taya kana kan express ƙwarai burin duk da kake da shi zai tabbata ne idan akwai rai idan babu rai to abu uku ban tausayi shine ba wanda ya isa ya san yaushe zai mutu kaga akwai abin tausayi kai ta saka burace burace shekara ashirin talatin ila saura awa talatin tun bai sani ba kaga akwai ban tausayi abu na hudu da zai baka tausayi da lamarin mutuwa ya motsa zuciyarka shine duk yadda kake sa rayuwa duk yadda take son ka daɗe akwai shekarun da an faɗa sai ka ji kamar fa kamar fa bana ko duk ka kilan haka ce to nan da shekara hamsin a insha Allah ai muna nan insha Allah ko misali duk shi shi shekara ashirin yanzu talatin yana tunanin tamanin a ai kaza ai muna nan to haka ce to nan da shekara sittin fa saba'in fa ko wanda ya kai hamsin yanzu sittin kana baɗan shekaru wanda ke talatin 40 da ta nan da shekara sittin 70 tun yana cewa in sha Allah muna nan in ka tara in sha Allah muna nan dan sai ka yana so sai dai yadda ta yi har a zo lokacin da zarar ta faɗa ka yanko shekaru zai ce a a gaskiya ba ma da hakan dai bu yana nan ko ba amma kawai ya san sun ba rayuwa bai kamata a ce yana nan ba kaga akwai ban tausayi to ya ƙili da tabbacin da ake da shi bai kamata da ba ka da tabbata kan shi ya rute ka ya mantar da kai abin da yake shine asali ba mutuwa akwai tashin hankali a cikinta akwai firgitarwa to amma ta rahama ta Allah wani jin tsaye na Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana hanyoyin da za mu bi mu samu natsuwa lokacin murin duniya shine ka shuka alkhairi ka kula da alaƙarka da Allah ka kula da sallah ka kula da ibadoji ka kauce ka ka kauce da zalunci ka kula hannunka da haƙoƙin wanda ka cuta me duka waɗannan suna taimakawa wajen sai ka samu kyakkyawan ƙarshe faamma إن كان من أصحاب فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم الله سبحانه وتعالى kafin waɗannan ayoyin a baya ma ya ce falaula idza balagatil fulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun Allah subhanahu wa ta'ala ya tuna mana abin da yake faruwa muna gani ka kaga mutum dan uwa na kusa ajali ya zo masa kana ji kana gani ba abin da za ka iya yi likita bin likitancinsa da kwarewarsa yana kallo ba abin da zai iya yi sai sa mai hikima ya ce matal mudawi wal mudawa wallazi jaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara da ne importin magani da ne exportin mai shigo da shi mai shigarwa mai pharmacy likita da su sun mutu da siyarwa da distributor da kowa zai ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wanda yake bawan Allah mutumin kirki wanda ya kyautata alaƙarsa da Allah Farauun rauhun wa raihanun hasan da tuna'i ko ba ta jin larabci ko kan kalmomin suna isar da sako mai laushi mai taushi mai daɗin ji rauh raihan natsuwa da kwanciyar hankali farin ciki annashuwa yana suna tare da shi yaushe lokacin da zai bar duniya so nawa hankali sai ka ga bawan Allah daga cikin bayan Allah ya zo zai rasu ka ga dukkan ta cika da annuni da walwala da farin ciki mutum ya cika yana tasbihi yana karanta qur'ani yana tabbatan Allah subhanahu wa ta'ala wal aksu bil aks nawa nawa aka yi kuma waɗanda in suka tashi mutuwa sai an rufa danki rikicewa firgicewa tashin hankali to shi ne irin waɗanda Allah ya ce wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin wanda ya sheki aya ya karyata yi imani to fa nuzulun min hamim ai mazaunin shi waje ne wanda yake tafarfasa da wutar jahannam to irin waɗannan su ne aka ambata wannan zi'ati wanda ake cike ransu lokacin da ajali ya zo musu amma mutanen arziki ba wannan shi ba su na shi ba su cikin nishadi da farin ciki duk lokacin da aka yi wannan aka ambaci ajali da yanayin mutuwa Allah sai na tuno da wani bawan Allah da yake Allah ya ba kyakkyawan ƙarshe ajali ya zo masa yana ihu yana kururuwa yana ce ma likita dan Allah karka bari in mutu gasunan za su buge ni gasunan sun zo gasunan a haka da waɗannan kalmomin ya cika wallahi azim likitan nan yana ba da labari yake cewa sai da ya yi kwanaki na cikin shi ya ɗauke bacci kasawa yake ya ce ya ga mutuwa daban a rayuwarsa amma wannan mutuwar ta hana shi sakar a rayuwarsa sai kwanaki ba ya iya bacci ko bacci ya fara da ya juya ya tuno da wannan baccin ya kare shi saboda masifar da ya gani na ajalin wannan mutumin zahiri ta kawai abubuwan da yake ba wai abin da yake ji a jikinsa ba abin da yake ji a jikinsa kuma Allah ka ya sani bawan Allah me a daɗin duniya da zai shigar da kai har ka manta da wannan yanayin har mutum ya shiga cikin masifa irin wannan amma aka sun haka an yi bayan Allah waɗanda su kuma da ya tashi zuwa cikin nishadi cikin farin ciki Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ah, wannan bangare ne daga cikin bangarorin yanayin ƙarshen rayuwar mutum da ajalinsa abin da yake faruwa bayan rasuwa kuma ah, bayan an tsara rai sai a shiga hayatu albarza ma'ana rayuwar da suke tsakanin A rayuwar duniya da kuma kiyama wanda a wannan lokacin an shiga kabari kenan kabari a nan ba dole sai amma mutum kabari ba a sai an birne mutum ba shine ma'anar ya shiga kabari da zarar mutum ya mutu to ya riga ya fara wannan rayuwar saboda haka ko da kura ce ta cikin ya mutum ko kona shi aka yi aka watsa eh, totarsa ya riga ya shiga kabari sai Allah ce ma amata hu fa akbara to ita wannan rayuwar ita kuma wata shimfiɗa ce da take bayyana ina mutum zai fuskanta ana gane ta ne tun da lokacin mutuwa amma ta tabbata lokacin da mutum zai sa masa tambayoyi a kabari wanda da zarar ya ci tambaya ya ansa kenan zai fara rayuwa ta ni'ima rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta farin ciki mala'iku za su ce masa nan falihan kwanta kai baccin ka hani an har ajali ya zo nan sai an ya umarni a buɗe ma mutum tonel na rahama rami wanda zai rika hanko palin ko gidansa na alfarma da kasaita hikima tana zuwa masa har tabarinsa wanda yake cikin wannan siffar kullum addu'ar ka rabbi aqimis sa'a rabbi sa'a ya Allah yaushe kiyama za ta zo ya kosa haka sun haka shine wanda ya kasa ansa tambayar kabari wacce tambayoyin nan jama'a kafin iftawa da bismillah za a yi su a gama kuma ba wai sanin ansa a duniya bane zai taimake ka wajen ansawa abu biyu ne yake taimakawa abu na farko taimakon Allah ya sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha abu na biyu da yake taimakawa shine ayyukan da kai na alkhairi amma ko da ka san marar buka an ce ka san Allah eh, abin nan annabi ta eh, san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, a suna ka iya ba da bayani a kansa amma aikinka ya sha bambam da sa kan za a yi mutum ya samu tashewa a wajen ansa tambayar ka bai to a takaice bayan wannan shi kuma wanda ya kasa ansawa daga nan za a fara dukansa ana azabtar da shi azaba ta tashin hankali azabar da bugu ɗaya idan aka yi mutum sai kafaɗinsa sun canza position wannan ya koma nan wannan ya koma nan saboda tsabar azaba da bugu na mazari daga nan a buɗe masa kafa ta azaba yana ganin masaukinsa na azaba na jihar nan to shi kuma kullum kururuwarsa rabbi tufi mai sa'a ya Allah karkata da kiyama saboda yana hango masifar da take jira mu rika yawan tunawa da kabari yawan tunawa da kabari ba bayan mutuwa yana taimakawa tsakani da Allah wajen kyautatuwar alaƙarka da Allah da canzawar yanayinka wallahi ko jiya da daddare an ɗauke wuta a ah, kafin a ce an tada wani abin da zai taimaka jan ko wani abu na dan samu abin nan cikin takaitaccen mintoci wani irin zafin da na ji wato hankali na ya tashi wallahi ce ko da wannan ita ce azaba a kabari ya wallahi ka ji irin zafin da ake kaji rana kaji ji abin nan to a ce a sa mutum a wani kuntataccen wani waje babu iska ko kofa wata azaba kawai a cikin nan wajen shine azaba duhu mai tsanani kunshin waje to a ce kuma karka manta ga matsewar kasa da za ta yi ga abubuwa ga tashin hankali a kan mene ce ce rayuwar nan jama'a wallahi al'azim duk idan ka duba ka hanga ta kalli rayuwar nan sai ka ganta a matsayin shirme Allah ya shirme wanda za ka tausaya matanka idan ka ga yadda kai ma kake damuwa da rayuwa menene a cikin duniyar wani gida ne da za ka mallaka wanda za ka bar shi ko wata mota da za ka mallaka wacce za ka bar ko wata mata da za ka aura wata za ka barka, ko ko ɗaya ko ko wani abinci yi ne a ciki duk waɗannan su ne rayuwar sai riga ka za ka sa tsumma waye sarkin ado da gayu wanda gayin nashi ya masa amfani a kabari wani turare ne zai maka amfani wani tajirni wata hula wani agogo daga lokacin da mutum ya bar duniya duka waɗannan abubuwan da ya mallaka ba wani amfanin an kai da za su yi mutum sai idan ya bar su a matsayin wani aikin alkhairi bayan gida aka ce da ya rasu a kirga yawan rigunansa yawan ladansa yawan motocinsa yawan gidajensa yawan aikin ladansa a wajen Allah ina wallahi abun wato akwai tausayi akwai tada hankali akwai firgici akwai tota zuciya amma wato sai ka rasa ita zuciyar nan wani irin alaƙa take da shi da duniya da ba ta iya yakice duniyar ana fahimta tana ji amma kuma zuciyar tana tsara rungumar duniya to amma daga cikin tsohorin da ya sa aka kanya ma zuciya haka shine wanda ya iya yaki sai sai ya ya yi kokari sai a saka masa babban saka masa da babban sakamako jinkirin yaki ta duniyar ba abu ne mai wahala to kowa zai yi kinan ba wani abin ba ne ba kayan gabas ba ne amma lokacin da suke sai ya zama jihadi to mana ya ladan da za a ba wanda ya yi haka babban lada ne saboda ya yi babban aiki shi ya sa manzan Allah sallallahu ya tunatar da mu rika babban Allah kariya daga azabar kabar kullum ya kasance a cikin addu'arka اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمزرع masifa ce Allah muke roƙo ya kare mu daga azabar kabari Allah ya amintar da mu Allah ya sanya kabarrukan mu su zama a rawdatan min riyadil janna kurfi daga dausayin aljanna Allah kar ya sa kabarrukan mu su zama shimfiɗa daga cikin shimfiɗin nan. a ganin sama da yanayin lokaci za mu tsaya a nan tambaya ya yi da neman bayani amma tambayar tana da fadin da kan sau kuma ta cinye mana abin da ya rage mana na lokaci la'alla cikin abin da muka ambata akwai tunatarwa da wa'azi a ɓangarorin abin da zai samu mutum akwai abin da ya shafi ya shafi jiki yadda zai rike yadda zai lalace me yake fara lalacewa a jikin ɗan adam bayan wasu statistika wata ɗaya wata biyu wata uku har a je bayan wata shida tsutsotsi sun gama cinye mutum gaba ɗaya duk jikin da وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyin masu albarka ya bayyana mana hanyoyin da za mu bi mu samu jagoranci hanyoyin da za mu bi mu samu ci gaba da nasara da ɗaukakuwar yanayi da kyautatuwarsa waɗanda waɗannan hanyoyin su ne aka ambata a cikin fadinsa mai daraja wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la na fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah subhanahu wa ta'ala bayan waɗannan hanyoyi da ya ambata na imani da aikata aiki na kwarai da muhimmanci al'amarin addini da ƙoƙarin kawo mata ci gaba da taimaka mata waɗanda waɗannan hanyoyi ne manya daga cikin hanyoyin da ke taimaka ma al'umma wajen samun nasara da samun ɗaukaka. to bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakat wa atii'ur rasula la'allakum turhamun kamar ana ƙara maka fashin baki ne da bayani akan cewa daga cikin hanyoyin da za ka yi, ku al'umma a taitekun ko a gaba ɗayan ku samu taimakon Allah to shine wa aqimu sala ku yi ruku da sallah ku muhimmanci da al'amarin sallah ku kimanta ta ku ba ta kulawa da ita a nan kulawa da bangarorinta guda uku kulawa da yin ba tare da yankewa ba kulawa da yin ta a kan lokaci Da uku kulawa da yinta ta siffar da Allah yake so halitta. wannan shine ma'anan iqamatu sala kulawa da sallah ta bangarori guda uku ya zamana kayi azhar kayi la'asar kayi magariba kayi isha yau kayi gobe ta kai wannan ita ce kulawar farko kulawa ta biyu sai a zo a duba shin a kan lokaci akwai wanda bi yana yi a ba a kan lokaci ba saboda haka ya kula da sunna ta bangaren yi amma bai kula da sunna ta bangaren lokaci ba saboda haka dole ne a samu kulawa ta biyu a kula da ita kullum sannan kuma a kan lokaci sai kulawa ta uku za ka samu mutum yana yin sallah kullum yana yin ta a kan lokaci amma kuma tana da hanyar da ake yi ba irin ta Allah da manzansa suke so ba shi ma wannan bai kula da sallah ta wannan bangaren to idan aka samu irin wannan sallar to ita ce sallar da take kawo ma jama'a ci gaba take kawo ma jama'a fifiko akan sauran mutane musulmai kenan su sami fifiko a kan waɗanda ba su imani ba irin wannan sallar ita ce tanha anil fahsha'i wal munkar take kare mutum daga kutsa masako da alfasha irin wannan sallar ita ce take haifar da natsuwa da kwanciyar hankali haske a kwakwalwa haske a zuciya haske a rayuwa haske a gida haske a kabari irin wannan sallar ita ce take zama sanadiyar samun albarka a cikin rai samun albarka a cikin rai wa aqimu salata wa atu zakka Allah ya ce ku ba da zakka zakka rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci babu bambanci tsakanin sallah da zakka wanda yake kulawa da sallah amma bai kula da zakka ba to ya yana tabbatar da cewa ita kanta sallan bai yarda da ita ba don wanda ya umarce shi da sallah ya wajinta masa ita shi ne ya wajinta masa zakka babu bambanci tsakanin sallah da zakka a bangaren wajabci shi yasa abubakar radiyallahu anhu yace da uqatilanna man farraqa baina salati waz zakka bayan rasuwan manzon Allah sallallahu wasu yan kauyaku da yan garuruwa suka daina ba da zakka abubakar ya ce zai yaƙe su don duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka to zai da nasiri zai da wajen zama a addinin musulunci wannan kawai ta ba da zakka idan muka kalle ta muka haɗa ta da ayar da ta gabata wa'adallahu alladhina amanu sai mu ilanta da fa'idar cewa ashe rashin ba da zakka yana kawo rashin tsaro a cikin al'umma kwarai da gaske rashin ba zakka yana kawo rashin tsaro a cikin al'umma ina muka samu wannan sanadiyar la'akari da ayar da take ta Allah ya magana akan abin da zai kawo mana natsuwa ya kawo mana kwanciyar hankali sai aka kawo sallah da zakka bi ma'anin da sallah da yayya ce to waɗannan abubuwan guda uku samun su yana taimakawa wajen samun tsaro rashin su yana taimakawa wajen kawo samun firgici kulawa da sallah duk al'umma da ba a kula da sallah a cikin cikakkiyar kulawa to za a samu tsoro da rashin natsuwa daidai ga kudan abin da aka tozartar na sallah duk al'ummar da koda ta kula da sallah amma sai ta shiriri duk al'amarin zakka ba a yin ta a yadda ya kamata a lokacin da ya kamata ga waɗanda ya kamata waɗanda Allah ya ce a basu to ita ma wannan al'ummar za ta samu rashin natsuwa za ta samu firgici kuma idan aka idan aka yi magana a kan koran da zai samu a cikin al'umma ta sanadiyyar rashin zakka wani baji ne da idan ka buɗe shi yana da faɗin gaske saboda ne ita daga cikin albarkar da take kawowa tana kawo jituwa tsakanin mai arziki da marashi mana mai dukiya da mara dukiya to sai ya zama marashi ya zama wani mai gadi ne na dukiyar mai shi kuma da ya san mai shi din yana kyautata masa yana kulawa da haƙƙin Allah to shi mai kuɗi ba zai samu barazana daga wajen waɗanda ba su da shi ba to kaji anan ya samu aminci ya samu aminci a dukiyarsa aminci a kasuwancinsa so nawa ne za a yi sai kaga dukiyar wanda yake kulawa da zakka da haƙƙin Allah sai kaga Allah yana ta kare su daga asara Allah yana kare su daga tashin hankali daga masifofi mabambanta to irin wannan natsuwar wannan amincin zai bayyana har a cikin rayuwar mai kudawa da zaka sai ka ga koda da sun kwanciyar hankali da aminci yake kuma a asara ta same shi shi zai firgicewa ya kiɗime kamar yadda wani yake kiɗimewa idan asarar dukiya ta same shi daga cikin albarkar da zaka take bayarwa kake kawa a cikin mutane sai kada ta taimaka wajen kusantowar zukata a cikin al'umma to idan aka samu kusancin zuci to za a su juna za a so juna kuma kowa ba zai so wata cuta ta samu mutum jiya muke magana a kan a karkashin wa'amilu salihat cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ci gaban al'umma kar a samu gap ko tazara a cikin al'umma ko ta kowane bangare kar a samu tazara ta wajen mata kar a samu tazara ta wajen rayuwa duk lokacin da al'umma tazara ta yawa a cikinta kuma tazaran hankali da waɗanda suke matakin sama da waɗanda suke ƙasa da su tazaran hangen nesa tazaran tattalin arziki tazarar rayuwa tazaran duk wani abin da za a iya samun tazara a cikinsa to wannan al'ummar ba za ta samu ci gaban da take bukata ba sannan kuma rashin tsaro sai ya yi yawa a cikin ta. ina ba ta mun gane sau da haka ana son ci gaba sai an kula da an ɓangarori ɓangarorin rayuwa ɓangarorin ibada ɓangaren rayuwa wanda yake da alaka da bangaren eh, ibada to akwai abin da ya shafi gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqiyur rasula manzan nan dai da aka aiko muku a matsayin jakada a matsayin jagora a matsayin ɗan sako na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala ku yi masa biyayya a cikin yi masa biyayya a nan ne za ku samu nasuwa za ku samu kwanciyar hankali za ku samu nasara Allah ya ce la'allakum turhamu ma'ana hanyar da za ku bi ku samu rahama jama'a ita ce wannan hanyar hanyar kulawa da sallah hanyar kulawa da zakka wanda waɗannan ɓangarori ne daga cikin ɓangarori ɓangarorin yima manzon zira sallallahu alaihi wasallama biyayya an fara mai yi wa manzon Allah sallama biyayya bayan baya an ce wa in tuqi'u me ce alaka tsakanin shiriyar da aka ambata a baya aka ce idan kuke ma manzon Allah ta salama biyayya za ku shiryu a nan kuma sai aka ce idan kuke masa biyayya za ku samu rahama in ce ce alaka alakar ita ce wallahu alam shiriya shiriya in ta same ka za ta kai ka zuwa ga samun rahamar Allah to ta ina ka samu shari'ar ta hanyar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi da shiriya ko me yake taimaka maka ka samu shiriya rahamar Allah mutane rahamar Allah ita take ba mu shiriya ba mu muke ba kan ba to rahamar Allah ita ce mabudi cikin ɗakin shiriya kofar da za ka fito daga ɗakin suka fada cikin rahamar Allah haka nan idan ka juya ta baya rahamar shari'a sai kuma rahama sau da haka rahama a tsakiya rahama a farko a karshe rahamar farko rahamar shari'a rahama ta biyu rahamar da zaka samu a lahira a tsakiya ne shari'a mun fahimta so ashe na'ishu baina rahmataini kenan أنا رأيواني الأيتان الرحمو مي بلاي رحم الفرقو أكباك الشريعة رحم الكرشي إتسي رحم الرجل كيت رحم الفرقو تكي تامر مكتب نبي الشريعة إتسي رحم الله سبحانه وتعالى لسام يقدس الله عز وجل الله يسي نعم لا تحتمنا لا تحسبن الذين كفروا خالدين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض كركا كركا يتناهي كر يفادوا أرانكا كركا يتمانا cewa waɗannan da suka bijire ma umarnin Allah suke fito na fito da yi masa biyayya da yi ma manzan jira ta sanar biyayya kar ka ɗauka sun gagar Allah kar ka ɗauka Allah ya rasa yadda zai yi da su ne kar ka ɗauka ba a yadda za a yi a halaka su a cikin ƙarfin lokaci ba ne a'a duk an sani kar ka damu ga ma'awamun na ai makomar su wuta ce ita ce ƙarshen su walabi masir makoma ta yi muni a ce ƙarshen al'amarin mutum shine wutar لا تحسبن ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن wannan kiragogi ne yanayi ne na yadda ake karanta wannan lafazin na ƙur'ani waɗanda sun inganta a ƙur'anance الإمام الشاطبي يناشيوا ويحسب كثر الدين مستقبلا إمام مستقبلا فما رضاه ولم ولم يلزم قياسا موصلا ومؤصلا ويحسب كثر الدين بأن كثامو يحسب يأتي كرنسا مستقبلا هنا كاسا ميشي أنا جمع إلم ولنا كنا آه، لا tahsabanna ذاك ce لا yahsibanna ولا la فما رضاه وان waɗanda suke karantawa da wannan lafazin sune cikin malaman karatun ƙur'ani akwai abu amr akwai Nafi da ibn kafir da al alkisari wanda wannan kuma lokacin na har eh, yanayi ne na yadda larabawa suke magana ko su ce ya sabu ko su ce ya hasabu ya ta hasaban nan lalina ta a mu'ajibi na fil'ar wannan lafazin na cewa kar ka yi tsammanin yawa ake magana ana magana ne da sama Allah sallallahu to shin annabi sallallahu alaihi in da shi ake magana yana tsammanin hakan ne a'a ƙur'ani wani lokaci ana fuskantar da magana zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallama domin an nuna wa mai sauraro girman maganar da ake yi amma ana nufin kai mai sauraron da kai ake iya ke ani wasu ya jara mana da ke nike kai mai sauraro duk da in ka ga ina nuna nan to amma a takaice nan nike ne so ne ma'anar irin waɗannan lafuzan da makamantansu a cikin wannan lafazin na la tahsabanna alladhina kafaru mu'minina fil ard akwai lallashin zuciyar mai imani duk inda take bawan Allah har ka damu da yadda waɗanda suka imani da suke cutar da addini yadda suke kulle-kulle wajen kawo ma addini tarnaki kar ka damu Allah ya san abin da suke yi wa huwa ma'ahum id tuna ma la yarda min al Allah ya san abin da suke kullawa to kuma wannan addinin nashi ne zai ba shi kariya har ka damu ka sha kura mansa la ta saban lalazina kafaru mamizina shi ba ka ta biyu ita ce har ka damu al'adun bauta bautar Allah da taimaka ma addini Kar ka ce ba ku da yawa ku kaɗan ne ai dama addini ba ana gane gaskiyarsa saboda adadin yawan masu bi ba ne sannan kuma barazanan masu barazana waɗanda ba su imani ba kar su maku muku da hankali don can asali dama ai musulmai su ne suka fi karanci kafiran suka fi yawa amma kuma duk da haka ake ba su nasara mun fahimta kuma ba yawa take kawo nasara ba nasarar daga Allah subhanahu wa ta'ala take zuwa wa man nasru illa min indillah wannan ayar yana tabbatar da fa'ida ta uku fa'ida ita ce duk lokacin da Allah ya so to zai halaka waɗanda suke cutar da addini ta hanyar da ba sa tunani lafazin kamar yadda a cikin su akwai dallashin masu imani to kuma akwai bincika waɗanda ba su imani ba la tahsabanna na kafaru mu'jizina na fil'ar waɗannan da kuke ganin suna da ci gaba sun tafi a mulkin duniya da jagoranci amma kuma suna fito fito da addini sun ƙaryata manzancin manzo Allah sallallahu alaihi kar ku damu la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad kar ku damu da yadda suke fantama suke sheke aya suke jin daɗin rayuwa kwanaki ne kididdigaggu idan Allah ya tashi halakar da su za su koma labari eh, ta'allam karna bil'am kamar ba a yi su ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a kan wata al'umma da ya halaka ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna kunna damarnahum wa qawmahum ajma'in فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun shirya makirci sun yi kutun gwila sun nuna cewa su wasu ne a bangaren sanin rayuwa da makama musulmai da masu addini amma a jirgin lokacin da suke wannan Allah ya ce mun shirya musu mun musu tanadi a lokacin da ba su sani ba ko a rayuwa ne ko a ce kai kana yin wani abu ana kallon ka amma kai ba ka ganin mai ganin ka an gama da kai to Allah ya ce wa la yashurun lokacin da ake musu shiri ake musu tanadi ko kai an musu shirin ba ma ana dai faɗan shirin ne saboda ne sauraro ya gane Allah ya ce to anzur kai su kana maki wasu makirin ka duba yadda makincin su ya warware ya lalace an na damar namun maƙaumahun ajma'in a lokaci ɗaya Allah ya rugurgu su ya tarwata su fatil buyutuhum Ka kaga su da gidajensu ga sunan sun zama kufayi sun lalace sun zama ba kowa a ciki ne saboda zalunci da suke wannan ke tabbatar da cewa duk lokacin da mutum ya fito na fito da Allah ya juya ma kiran Allah da manzansa baya to halakarsa tana kusa tsawahun a ɗaiɗai mutane ne ko kuma a al'ummance ko a alkaryance kaga wannan shi ke nuna maka akasin abin da Allah ya ambata a baya la yastahlifannahum fil ard waɗanda suke imani ga abin da za su samu waɗanda kuma ba su imani ba su kuma ka yanayin yadda za su samu kansu a ƙarshen al'amari ma'awahum an wa bi'sal masir wannan yana fa'idan da mu wata fa'ida wacce da ita za mu rike fa'idan nan ita ce abinda karshen shi ya zama alkhairi to yana manta sai tashin hankalin farko shi yasa duk wahalar da za ka yi a duniya in ka samu ta kurda ta samu kanka a aljanna to duk ka wahala ba ba kamar san ta yasa man Allah ta ya ce ranar kiyama za a zo da wanda ya fi kowa talauci ya fi kowa shan wahala a duniya idan aka yi masa tsundul haka a cikin aljanna aka ciro shi sai a ce a ah, Allah ta mata malam ka san wahala ka san talauci sai Allah ne wahala ne talauci kuma ban ma san amma za a shiga wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya shi kuma yi rubutu ran kusan kinnar in aka ɗan koma shi aka ciro shi a wuta sai a ce hal marra bika na'imun kaf ka san ni'ima ita ne kuma ni'ima bai san ta ba an yi deleting page an yi total kuma kinkin an yi samu new installation an shiga da sabon abu to sabon kanan shi ne karshen al'amari shi ake kallo shi yasa ake aka koyar da mu kullum ka roƙon Allah kyakkyawan kashi Allahumma inni as'aluka husnal khatima bawan Allah karka yadda wannan addu'ar ta rika bacewa a harshen ka kullum ka roƙon Allah kyakkyawan kashi idan kuma idan kuma ƙarshen nan ya zama wuta ne to duk wata ni'ima da duk wani jin daɗi fa ba su da amfani wannan yake nuna maka saƙo mai muhimmanci shine a komai ƙarshe yana da daraja yana da tasiri da zunci roƙon Allah subhanahu wataala kyakkyawan ƙarshe duk lokacin da na yi magana akan kyakkyawan ƙarshe sai na tuno da bawan Allah mu na Madina wannan kullum addu'ar sa Allah ya azurta shi da kyakkyawan karshe da Allah ya shirma mazarin nono ko sai kyakkyawan karshen ya mutu daren bayan yayi azumi ran al'amin a sabon gaba a masallacin manzo Allah sallallahu yana sallah yana sujjada kuma a sabon farko Allah ya azurta mu da kyakkyawan karshe Allah ya amince da mu firgicin kiyama Allah ya sanya kabar dukkan mu su zama wajaje masu daraja masu natsuwa da kwanciyar hankali bayan gwanin duniya ya Allah kai mana gafara a kan zinuban mu da manya Allah kai da mu kai da ayyukan mu Allah muna da zinubai da yawa da yawa daga cikin zinuban mu mun manta da su amma su ba ta manta ba Allah kai mana gafara Allah ka kankare mana zinuban mu Allah ka kankare mana zinuban mu Allah ka kankare mana zinuban mu Allah ka azurta mu da cikawa da shahada lokacin cikin duniya Allah ka aminta da mu gicin kiyama ka azurta mu da ceton manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ka azurta mu da sabon alfawar da daga hannayensa masu daraja ya Allah mu bayin ka ne ba wanda za mu daga hannu mu roƙa kun ba kai ba ya Allah kai ne mai share mana hawaye kai ne mai sauraron roƙonmu Allah ikon ka bai da farko bai da ƙarshe rahamarka ta lulluka komai ta gama kowa ba ka bukatan komai a wajen kowa kowa yana bukatan komai a ka ya Allah ya Allah ya Allah ka ɗin samu daga wuta ya Allah ka ɗin samu daga wuta ya Allah ka ɗin samu daga wuta Allah ka azurta mu da Allah ka azurta mu da aljanna Allah ka azurta mu da aljanna Allah ka azurta mu da aljanna da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da jagoranmu da ƴan uwa da abokan arziki gaba daya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك رجوك فيا ربنا لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك نرجوه ونعبده اللهم فتقبل دعاءنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين